sauraron mu da wannan maraicen talata assalamu alaikum barka da warhaka da watan an shiga sabuwar shekarar nasara ta 2015 cikin ƙoshin lahiya da wadata. Ni ce Halima Jumarau ke gabatar muku da shirin noma tushen arziki a ci gaban tattaunawanmu da Profesa Fatima Batulu Muktar, ƙwararriyar masaniyar ilimin kimiyyar tsirrai wadda yanzu haka ita ce shugabar tsangayar koyar da ilimin kimiyya a jami'ar Northwest ta jihar Kano a Najeriya. Profesa Fatima Batulu Muktar na ci gaba ne da ya mana bayani akan wani babban taron da ya kawo ta nan Amurka a can kwanakin baya kan fasahar kimiyyar sauya ƙwayoyin halittar gado. To ganin cewa fasaha ce wadda har yanzu ana cacar baki da cece ku ce a kai. Na tambayi Profesa Fatima Batulu Muktar shin ko akwai wasu abubuwan da ya kamata ƙasashe irin namu na Afirka su lura da su su yi la'akari da su ka hansu tsunduma ga dangadan cikin irin wannan haraka ta sauya kwayan halittar gado? A gaskiya mu ma sai mun ga mun duba mun ga to in aka tashi ma waɗanne irin tsire ya kamata mu duba mu bincika wani irin canji muke so mu bincika mu saka a ciki to in dai a yanzu ba a kai ga yin irin waɗannan ba to dole dai sai dai mu tsaya kamar komai yadda ake kawo mana agaji sai dai a kawo mana saboda haka za mu ci gaba da wato kamar yadda wasu suke cewa kamar wani mulkin mallaka ne ta sabon hanyar noma saboda ba mu da hanyar kimiyyar ba mu da hanyar fasahar ba mu da yadda za mu yi kuma sai dai a rika shigo mana da waɗannan irukan to amma kuma in aka duba kamar yanzu da akwai waɗanda suka zo suka yi bayani daga monsanto suke cewa gates foundation sun fito da wani project na wato kirkiro masara wadda take da juriyar rashin ruwa saboda matsalar fari da ake samu a afirka wannan gabaki ɗaya project inda ma saboda afirka ake yinsa to da an samu kamfanin wurin goma sha ɗaya wasu sun saka kuɗinsu su kuma su monsanto da wani kamfani su kuma za su ba da fasaha tasu ana yin bincike yanzu ma an yi nisa da yin binciken har ma an fara gwajin wannan masara a irin su kenya da ko tanzania ne da wata ƙasa to saboda haka kin gani an fara shigowa da su an fara samun wannan amfani a hankali irin waɗannan su ne za su duka shi shigowa ana yin amfani da su to amma kuma kowace ƙasa da akwai irin dokoki waɗanda take take kafawa in ba ta buɗe ƙofar ta ba a shigo mata da irin wannan kuma a zo a gwaji a ƙasar tata ba za a shigo da su ɗin ba saboda haka yanzu dai kamar mu namun ƙasashen haka har yanzu a irin nan muke kamar najeriya ina jin da kila masu nijar ban ce su ma sun buɗe kofar su ba ba kamar irin su kenya ɗin ba su malawi su tanzania wanda yake su tun yanzu ana zuwa ana yin wannan gwaje gwaje saboda haka har yanzu mu dai ba a buɗe kofa an fara shigowa da irin waɗannan abin nan ba amma ina ga amfani da za a samu gaskiya yana da yawa ni na fi son namu mutanen su shiga ciki sosai in sun shiga ciki domin yanzu duk irin da za a kawo ma zai yi tsada ba san wannan wanda gate foundation suka yi ba rayuwar shi ba za su yi laisensin ɗin shi ba ba za su abin da mutum da yake kamar an yi shi ne dama saboda afirka saboda haka kila irin zai fi yi wadata ba zai yi tsada da yawa ba amma kamar waɗanda ake yi daga suman santar ɗin su janta ɗin da sauransu su kam dole su yi tsada kuma matsalar da zaki duba mu taki ma bai wadace mu ba taki ma an shigo mana da shi baya isa ga ƙananan manoman namu to ballantana kuma yanzu a zo a shigo da iri to shi ma ya za a rarraba masa manoma masu samu kin ga da akwai matsala saboda haka shi yasa mu din a shiga din in aka shiga zai rike tsada din kuma wadatar abin za ta fi samuwa kuma sannan za ki ga dai gaskiya ah, da yawa binciken da suke yi ma ah, su ma kusan kamar duka da afirka ake wa ana cewa afirka ita ce ah, ake fama da rashin isasshen sinadarin a abinci ma irin za ki ga yara ga su na saboda rashin abinci babu lafiya. Rashin abinci mai gina jiki. Malnutrition yawwa. To saboda haka za ki ga duk irin fortifying ɗin abinci da ake yi ko a sakawa karawa abinci sinadarin vitamin A ɗin nan ko wannan protein ko wane ne da sauransu. Kin gani ai duka mu ne muke shiyoyin mu ne ake amfani da su. Idan Allah ya kai mu rana ta yau za mu ji ko a nan Amurka ana cin abincin da aka sarrafa da kayan gonan da aka sauya ma ƙwayoyin halittar gado ko kuwa. Sai makon na gobe da izinin Allah. Yanzu a madadin Profesa Fatima Batulu Muktar da wadda ta haɗa mana sauti julle da Gresham ni ce taku Halima Jumrau. Ke muku barka da sabuwar shekarar nasara ta 2015 Allah ya tabbatar mana da alheran da ke cikinta ya kawar mana da dukkanin sharrin da ke cikinta amin.